Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Numad FM da Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da hantsin ranar yau Laraba ɗaya ga watan Janairu shekarar 2020. Barkanmu da shiga sabuwar shekara Allah ya sa damu da alkhairanta amin. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji bitan lamuran da suka fi ɗaukar hankali a ɓangaren shari'a da lafiya a Najeriya. Najeriya a shekarar 2019. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Sai kuma sakonnin da kwabar mana a kan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. rundunar tsaro a ofishin jakadancin amurka a birnin bagadaza sun yi amfani da barkonon tsohuwa a jiya talata domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka take doka suka shiga harabar ofishin suna allah wadai da farmaki da amurka ta kai ta sama tana auna mayaka da ke samun goyon bayan iran da siriya gungun jama'a da suka fusata sun yi amfani da abincin rukusa suka babballe alamomi da ke ka hanya suka karya kofofin karfe na ofishin jakadancin amurka bayan take doka da suka yi na shiga harabar kana suka cinna wuta kan akalla dakin jami'an tsaro guda kafofin yada labaran iraki sun ce rundunar tsaron na kasar ba su taimaka ba wurin hana masu zanga-zangar wuce yankin nan da aka keɓe na green zone inda ofishin jakadancin amurkan yake. ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa babu abin da ya samu ma'aikatan na amurka babu wanda aka ci zarafinsa kana kuma babu wani shiri da ake yi na rufe ofishin jakadan amurka a iraki matt tula ya yi balagaro na kansa ne ba shi ofishi yayin da aka gudanar da zanga-zangar kafin watan yuni shekarar 2017 lokacin da makwabtan kasar qatar suka yanke hulɗar diplomasiya da ta ciniki da ita kasar mai arzikin mai da ke yankin golf kusan tana shigo da duk abincinta ne kan iyakarta da saudi arabia ta salwa kana tana amfani da tashar jirgin ruwa ta jabil ali da ke dubai tana shigo da kayanta babban mai samar da abinci a doha ahmed al-khalaf ya ambato irin wahala da kasar ta sha a lokacin da saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa da baharai suka hana mata shiga da kaya ya ce abin al'ajabi ne katar ta wayi gari ta ga an rufe mata kan iyakokinta da take amfani da su inji halab shugaban kamfanin international project development company mai shigar da abinci a kasar kuma babban dan kasuwa na kasar katar dai tana ci gaba da kin amincewa da bukatun kasashen na larabawa da suka aza mata takunkumai cewa ta rufe kafar yada labarai ta Al Jazeera ta kuma rage hulɗar diplomasiya da ta ciniki da Iran kana ta kori sojojin Turkiyya da yawan su ya kai dubu uku. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iyalai da abokan arziki na marigayin wani malami ɗan ƙasar Sudan mai suna Ahmed Alkhair sun yi shewa a jiya talata a wajen ɗakin kotu da ke birnin omdurman yayin da aka yanke hukuncin kisa akan wasu jami'an leƙen asiri 29 bisa samun su da laifin kisa da azabtar da khair a garin kawun algariba da ke gabashin sudan mutane 29 da aka yake musu hukuncin an same su ne da laifin kisa kotun ta gano cewa jama'an sun yi wa khairu dukan tsiya kana suka azabtar da shi har lahira a lokacin da suka kama shi a ƙarshen watan janairu alkhair ya mutu ne a ranar biyu ga watan fabrairu shekarar 2019 bayan ya yi mako ɗaya yana tsari hind awadasai na ƙungiyar maluma ta sudan ya kira wannan hukuncin da sabuwar dama ga 'yan ƙasa su nemi haƙoƙinsu ta hanyar shari'a shirin da ke fuskantar cijewa na mayar da 'yan gudun hijirar rohingya da fara shari'a a kan kisar kare dangi da kasar gambia ta afirka ta yamma ta kai akan myanmar ya kai ga shekaru ta biyu da aka kawo ƙarshen tashin hankalin nan da ya tilasta sama da musulmin rohingya bakwai arcewa azabtarwar sojojin myanmar a jihar rakhine a wani aikin soja na kakkabi kabilan suna ketarawa zuwa cikin bangladesh 'yan gudun hijirar rohingya suna fuskantar sabuwar shekara ta rashin tabbas yayin da ake gina katanga kana aka yanke musu hanyoyin sadarwa aka kuma kammala gine-gine masu yawa a tsibirin nan mai yawan ambaliya Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu shiga babin rahotannin namu. A bitar muhimman abubuwan da suka faru a shekarar 2019 wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya ya hada mana rahoto na musamman a kan lamuran da suka fi daukar hankali a bangaren shari'a a najeriya a shekarar 2019 a shekarar 2019 da ta yi bankwana gwamnatin najeriya mai da'awar canji ta sha suka kan rashin bin umarnin kotu ta kauce kaucewa sake waɗanda aka ba da beli kuma ba ma da ɗaukar matakin ɗaukaka ƙara ba misalan sun fi tsanani ga tsare tsohon mai ba da shawara kan tsaro kanar sambo da suki na tsawon shekaru hudu da samun beli kimanin sautara amma sai da gwamnatin ta ga lokacin da ta zaɓa ta ba da belin. Haka lamarin yake ga shugaban 'yan shi'a ta IMN Ibrahim El Zazzaki da kuma madugun zanga-zangar juyin juya hali wa Mawale shawarai. ministan shari'a abubakar malami ya kare gwamnatin da cewa tana mutunta umarnin kotu ka yi ma abokin jayayya adalci na cewa ke bin umarnin kotu ba tare da ka bari an kare abin da ya danganci mu'amalar ta danganci bin bahasin belin da an ka bayar a kotun kasa ya inganta ba ko ba inganta ba su saboda ka a cikin wannan yanayi baka yanke ma abokin jayayya hukuncin kilda'a wani lamarin kuma shine kawar da babban alkali walter a onogan da tuhumar rashin ambata dukiya inda gwamnatin ta da justice muhammad tanko da yan babbar jam'iyyar adawa ke zargin don kar a murɗe musu zaɓe zaɓe ne su je kotu su samu nasara. Buba Galadima shine kakakin kamfen ɗin PDP. Shin barayi nawa dai a gindin Buhari mai musu alƙalin kawai rena? Dan yana jin tsoron sa kar kar kar kar ya murɗe zaɓe wanda yake shirin yi ya murɗe zaɓe in an zo gunsa ya kore shi. Wata shari'ar mai ɗaukar hankali ita ce ta fito rashin zaben fidda gwani yadda ya dace a APC ta zamfara da hakan ya dakile zababben gwamna Shehu Kogunan Gusau shin rantsuwa inda kotu ta bawa jam'iyya ta biyu a zaben PDP nasara da hakan ya sa Bello Matawalle ya zama gwamna. In compliance with the Supreme Court judgment, the commission has now determined the winners of the elections in Zamfara state as follows. Governor Bello Nan take dai shugaban hukumar zaɓe, Farfesa Mahmud Yakubu ya ayyana sabon gwamna da bashi shaidar lashe zaɓe. A kusan ƙarshen shekarar, babbar kotun tarayya da ke Lagos ta ɗaure tsohon gwamnan Abia Oji Uzo Kalu shekaru goma sha biyu a gidan yari don samunsa da laifin almudanar fiye da naira biliyan bakwai. tun a tsakiyar shekarar babbar kotun Abuja karkashin Justice Yusuf Halilu ta ɗaure ɗan rajin sauyi Ibrahim Garba Wala Tsawon shekaru goma sha biyu don samun sa da laifin ingiza jama'a su da fitina, aiki da kungiya marar rajista Cardban da kuma ɓata sunan mai riƙon ƙwarar shugaban hukumar Alazai Barista Abdullahi Muktar. Ga irin kalaman wala a fagen zanga-zanga. in haka ake in za a kai ka kotu sai an shirya duk an san me aka shirya mu je ni zan je kotun har prison din zan je da kaina amma da sharadin idan duk bayanai da muka kawo sun tabbatar mana cewa wannan ba a yi barna ba ba a saci kuɗi ba ba a yi almundana ba ni na yadda su nuna min kofan prison din da kafa ta zan je in shiga sashen shari'ar Najeriya ya bullo da wani tsari na hukunci a takaddirin lokaci mai taken Administration of Justice Act shin wannan tsari yana aiki ko kuwa a'a in yana aiki saurin hukuncin kan zama na adalci in ko baya aiki jinkirin hukuncin kan bar waɗanda ke bin shari'a da hutun jaki da kaya a kane nasiru da maili kaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya Yanzu kuma wakiliyar murya Amurka Hawa Umar ta haɗa rahoto a kan ɓangaren kiwon lafiya a Najeriya. A Najeriya hukumomin lafiya a matakin tarayya, jihohi da matakin farko na iya bakin ƙoƙarin su don ganin an samar da ingantacciyar lafiya da kawar da matsaloli a ɓangaren kamar yawan mutuwar mata masu juna biyu da yara ƙanana, yaƙi da zazzabin cizon sauro da cutar polio, rashin tsaftar muhalli, yaƙi da cututtukan da ke yaɗuwa da sauransu. A ƙoƙarin da take yi na yaƙi da zazzabin cizon sauro, Najeriya ta ɗauki sabbin matakai kamar shigo da sabbin magungunan cutar, rarraba gidan sauro kyauta da jan hankalin jama'a wajen tsaftar muhalli da ba su shawarwari a asibitoci da gidajen rediyo game da ɗaukar matakan kariya game da cutar. Ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja ya faɗi illolin zazzabin cizon sauro. sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan ah, saboda haka matsala ce sosai da muke samu a najeriya a bangaren cutar polio kuwa an samu gagarumar nasara inda aka samu raguwar bullar cutar a faɗin ƙasar kamar yadda a wata zantawa da nayi da jami'in kiwon lafiya a matakin farko dr rilwan muhammad ya yi ƙarin bayani game da gudunmuwar da hukumomi ke badawa don kawar da cutar muna da yawa kuma wanda suka ce ba su so din suna da yawa yanzu kamar a ne za a yi tattara jama'a ce wanda duba so din ma ya maganin su gaba da dan ko Najeriya na da yawa shi sa ga an tabbatar yanzu Abuja ana dan yi Lagos ana yi Kano ana yi Kaduna ana yin allurar rigakafi Jigawa ana allurar rigakafi Bauchi ana yi to abin da ake dubawa waɗanda ba sa me dalili shine sai an yi dan yi bincike an samu me dalilin da yasa game da manya-manyan cututtuka da suka hada da cutar daji ko kuma sankaran mama wato breast cancer kuwa wadda ita ce nau'in daji ko sankara da tafi addabar mata a Najeriya likita a matakin kwarewar aiki Dr. Sarayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja ta yi ƙarin bayani. Dajin mama cuta ce wadda ta addabi al'ummarmu yana damun mata da maza gaba ɗaya amma kuma ya fi yawa cikin mata. Cuta ne wanda shi ne aka ba namba na farko a cikin daji da ke damun mata. Mabiyin shi shine dajin bakin mahaifa amma yawanci dai yana ɗaukan watanni zuwa shekaru kafin ma mace ta san cewa akwai abin da yake damunta. Kiwon lafiya wani muhimmin al'amari ne don haka duk wata al'umma ko ƙasa da ke neman ci gaba dole ne ta kula da kiwon lafiyar jama'arta. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu. A gaida Hauwa Umar kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. Rayuwa a duniya a

madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu raro a wannan bita da muke kammalawa ta shekarar 2019 mai ban kwana za mu duba halin da ake ciki kan daraktan na gwamnatin tarayya a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta najeriya barista william captain amuga wanda ya bayyana cewa sakamakon neman wasu ƙwararru da ma'aikatarsa ta sa wani aiki kan tsara manhajar kasuwanci sai suka shiga tara kuɗin shiga na miliyoyin naira ba tare da zuba kuɗin a asusun bai ɗaya da gwamnatin Buhari ta bullo da shi a shekarar 2015 ba. Suna na Sarfil Hashin Gumel, ku biyo mu cikin shirin. Masu raro in za ku tuna Kyaftin Amuga ya ce sakamakon bankaɗo lamarin ya sanya an rubuta wa tsohuwar shugabar ma'aikata Winfrey ita Oyo ta ɗauke shi daga ma'aikatar, amma lamarin ya ƙare kansa, inda aka rubuto a dawo da shi. Da tun shekarar 2017 yake watan gaririya ba tare da samun gurbin aiki ba. Cikin ƙalubalen da ya fuskanta, har da samun an sauya ɗan mukullan ofishinsa, ƙarshe aka naɗa mataimakiyarsa ta karɓe kujerarsa. Kyaftin Amuga ya rubuta wasiƙa ga hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC da aka yi kwafi har fadar Aso Rock kan wannan batu na asusun bai ɗaya. Amma har zuwa yanzu dai wannan darakta bai samu wata amsa mai gamsarwa ba. Wannan na ɗaya daga cikin misalai na ma'aikata da suka ambata tsintar kansa a tashin hankali sakamakon fallasa zargin wawar kuɗi daga baitulmalin gwamnatin tarayya barista william ya dawo wannan shiri ga kuma abin da ya shaida mana barista williams a muga faɗa mana wani hali yake ciki ne kan wannan lamarin a yanzu eh to a yanzu kam ana ta yawo da hankali na ba ma da ne ba ki aiki na ba yanzu eh bayani za ka yi sosai yadda masu sauraron wannan shirin za su fahimce ka mun tattauna da kai lokacin wancan minista yana kan gado yanzu an sauya shi daga mukamin shi hmm. wani hali kake ciki dan na san Eh, kusan saura ma shekara kamar hudu ne ka yi ritaya gaba ɗaya daga aikin gwamnatin Najeriya. Eh, to har yanzu har yanzu ni ba ba ni ofis ba har yanzu. An kiya mai da ni ofis duk da bayanin da na yi an kiya bayan da ni ofis. Eh. Menene ya faru da ya sa eh, shi tsohon minista da babban sakataren ma'aikatar suka matsa lamba aka cewa a sallame ka ko kuma a sauya ma wajen aiki. A bisa ga policy na gwamnati na kan tsa wato asusu na bai daya muna karban revenue akan aikin da muke yi aka nada wayansu kwararru wato consultant kenan ba aikin da aka ba su dama kawai a a bude mana website amma ta yaya aka yi har aka bude musu kofa wai su dinga kula da tara kudi wanda kuma ta fuskan doka da kuma yarjejeniyar da aka yi na ɗaukansu? babu wannan a ciki suka dinga tara kudi suna karkatawa a, a, commercial bank dalilin da yasa na ba su umarni na ceto su daina abin da suke kafin na san lalle matsayin gwamnati a bisa ga aikin nasu ko yana daidai da wannan policy na asusu bai daya din shine tushen rikicin da ya same ni ashe abin da nike su manya su minista da da gwamnan secretary ba su ji dadin abun ba to abin da ya kawo suna ta lilo da hankali na suka hada baki da wasu manya a cikin gwamnati har zuwa yanzu yawwa barista williams na tuna an tura ka zuwa wajen ita tsohuwar shugabar ma'aikata ita ma yanzu ta bar wajen winfred ita oyo ah, inda ka yi mata bayani wato an mai da kai wajen ta ta tura ta kai ka wata ma'aikata ta daban inda ka gamsar da ita akan kai bi cancanta ba tsarin aikin ka dauke ka daga wajen aikin gwamnati akwai ka'ida da ake bi so bayan da na mata bayani cewa mu ba a dauke mu a gurin wannan aiki ta gamsu ta bani takardan koma ofis da na koma permanent secretary ya ki karban wasiƙa a matsayin haka ne har yanzu ya ki karban wasiƙa ba na ofis ba aiki kamar ma kamar an kore ne aiki ne wani yanzu abubuwa yanzu idan ka shiga ma'aikatar kasuwanci da masana'antu shin me zai faru kake gani ba su ba ne ofis ba da ofis ba komi haka muke ta yawo na je sai da yin kasa da wayanda na san so nan sai tafi abuna kana matsayin kuma darakta a gwamnatin Najeriya wannan ma'aikatar shekara hudu yau ina matsayin darakta kuma hukumar daukan ma'aikata federal civil service commission su suka bani wannan matsayi kuma duk abin da ake yi da ni haka nan su ba su da masaniya kai a wancan lokacin ka bamu labarin ka rubuta wasiku eh, har ma wasikar ta isa zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa har ma watakila ga fadar gwamnatin Najeriya. Eh, mm. Shin ka samu amsar waɗannan takardun da ka rubuta ga matsalar da ake samu a wannan ma'aikatar? Gaba ɗaya duk ba wani har ma na bi baya wajen eh, kama EFCC da ICPC wajen Najiya kai so uku ina bin baya da rubutu. Shiru kamar shuka dusa ba abin da ake yi. Ni kuma gashi nan ba laifi na ka sami da ba komai ba an hana ni aiki. don saboda kawai na tada magana kan kuɗi kuɗin gwamnati da ake karkatawa kuma wannan account din da yake tafiya a eh, eh, kuɗin gwamnati ke tafiya a ciki a Sky Bank wato Polaris Bank a yanzu haka is a private account ba ba account din gwamnati a commercial bank ai to hmm. amma don saboda na tada wannan maganan aka nuna mun kiyayya aka yi ta yawo da hankali na karshen da aka lalatar mun da aiki yanzu ne ka za a iya cewa watakila ka yi nadamar matakin da ka ɗauka. Eh. Wallahi yanzu ma yadda nike maka interview din nan ma ba don kai ba ba na son sake magana nan ma wallahi tallahi ba na son sake magana ma. Ni abin da ya dame ni yanzu man kula da iyali na kawai inda zan san yadda zan samu hankalin yanzu duk abubuwa na ya lalace yara na ba makaranta ba ina ba na iya cin abu yadda na ciyar da na ma. So me na yake nan? ba ruwana in ba don kai ba ma wallahi ba zan ba zan ba ba ba so sake magana ma kowa don wahalan da nake yi akan wannan abun ne kuma wai ni don na kishi dukkan eh, gwamnati ina kiyayewa amma gashi abin da aka sami da shi <sighs> ba mamaki william samuga yadda ita gwamnatin buhari ta yi bullo da wannan asusu na bai daya da nuna a rika amana kan kuɗi ne ya ja hankalin kai ka ɗauki waɗannan matakan? Eh kwarai shi ne abun kenan kuma na samu karfin jiki don yadda gwamnati ta fito da wannan policy din to abin da ya ƙara karfin jiki na yi wannan aiki kuma ga shi ga sakamakon da na samu. So dole ina regretting abin da nake yi domin iyali na kaɗai suka san wahalar da suke going through. William Zamu ga faɗa mana me kake so ita gwamnatin Najeriya yanzu ta yi kan wannan al'amari naka. To, ni kam a bar ni karasa shekaru na na aiki na kawai quietly tafi tunda dai ba inda ban kai kuka na cewa a ga yadda dukiyan gwamnati ake ta wasa da shi ba ba ji ba to ni ina roƙon su su bar ni karasa aiki na ni ba zan sake magana kan wannan abun ba kuma wa'adin da ni ke da shi a ma'aikacin gwamnati in karasa in bar aiki. A amoga shin cikin rubuce-rubucen da kai ka rubuta wata takarda da ta isa eh, ofishin ministan shari'a Abubakar Malami. ban rubuta ba amma yadda magana ta tafi efcc da farko eh, ofis nashi da akwai masaniya domin zuwan maganar efcc ma ofis din shi aka rubuta labarin da na ji kenan domin da efcc suka kira ni a march 2017 sun nuna min lalle eh, daga ofis din attorney general ne aka rubuto akan wannan maganan don kuma wani da baki aka je aka gaya ma attorney general maganan nan sannan aka sa aka rubuta shi daga ofis din shi aka rubuta ma efcc amma sai da aka ɗauki kusan shekara ɗaya kafin nan suka kira mu mun je muka yi bayani da ni da director na finance da director na legal service da deputy director of accounts muka je muka yi bayani shiru ba wani abu kuma zuwa ƙarshen wancan shekaran ne aka ɗaga ne aiki wato duk abin da ma yake faruwa wato haushi suke ji cewa na je ina faɗin abin da yake faruwa so before the end of 2017 din sai suka ɗaga ni wanda har yanzu ba su sake mai da ni ba William Ramuga eh, saura ma shekara nawa ka bar aikin gwamnati kai da ta? Mm, sauran mini uku yanzu. To masu iya magana daina cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Haka kuma muna yi wa dukkan masu sauraron mu fatan alkhairi da murnar shiga sabuwar shekara ta 2020 lamun lafiya. Yanzu a madadin Nasir Adam El Hikaya, nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. da fila Hashim Gumel da shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka bar mana kan na'urar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala domin jihar Jigawa Najeriya. Ina ta al'ummar Najeriya murna saboda shiga sabon shekara ta 2020 da ashirin da kuma irin matsalolin da najeriya ta shiga ciki a shekarar da goma 2019 kada allah ya ta mana wannan kuma 'yan uwa na al'ummar najeriya mu ci gaba da yin shugabanni addu'a game da irin yadda muka ga sun karkace a kan mulkin su ba la'antar su ya kamata muke yi ba shugabanni ba a la'antar su ya kamata idan sun yi kuskure a gaya musu kuskuren su al'ummar najeriya da dama wani lokacin ba su fahimci halin da shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya samu najeriya a ciki ba kuma irin ƙoƙarin da ike na dawo da martaban najeriya bai kamata mu ke maganganu marasa daɗi a kansa ba assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta yan albasa katsina taranta a najeriya to ina so in yi tsokaci a wata jaridar da magana akan bashin da Muhammad Buhari ce ba shi kaɗai ba ne zai to gaskiya magana nan da ba shi kaɗai ba ne amma shi ne uwa shi ne uba shi ne wuka shi ne nama saboda idan kuɗin in an so su talaka na gani a ƙasa mu 'yan Najeriya muna goyon bayan a an so annan kuɗi a 'yan Najeriya yi amma da faru an so magana kuɗin majalisa ce magana za a kashe mata miliyan nawa ga ɗan Najeriya an suma albashin jihohin su gwamnati sun kasa biyan mu an su wurare ga wasu hanyoyi ba a gyara ba ga wasu makarantu. Assalamu alaikum na magana Alhaji Hayatu Sokoto da Lokar Gamet ina wa janar Muhammadu Buhari barasa da shiga sabuwar shekara da jama'an Najeriya Allah shi gwada mana ƙarshen talami lafiya alherin da a cikin Allah ta kafar da shi. da a cikin Allah shi kare mu da shi. Kafin mu sallama ga baba Yakubu makeri da takaitattun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makeri. rundunar tsaro a ofishin jakadancin amurka a birnin bagadaza sun yi amfani da barkonin tsohuwa a jiya talata domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka take doka suka shiga harabar ofishin suna allah wadai da farmaki da amurka ta kai ta sama tana auna mayaka da ke samun goyon bayan iran da siriya iyalai da abokan arziki na marigayin wani malami ɗan ƙasar sudan mai suna ahmed alkhair sun yi shewa a jiya talata a wajen ɗakin kotu da ke birnin omdurman yayin da aka yanke hukuncin kisa akan wasu jami'an leƙen asiri 29 bisa samun su da laifin kisa da azabtar da khair a garin kawum algariba da ke gabashin sudan mutane 29 da aka yake musu hukuncin an same su ne da laifin kisa kotun ta gado cewa jami'an sun yi wa khairu dukan tsiya kana suka azabtar da shi har lahira a lokacin da suka kama shi a ƙarshen watan janairu Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a yaushe ta hanyar imel a adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar kada a manta sai an sa alamar kari a farko wato plus. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya tiya ni gabatar da shirin sai solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci ni zahra aminu fage ke cewa ku wuni lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da fatan kun shiga sabuwar shekara lafiya.